يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan tara muna kuma daren goma kenan ga shi wannan wata na tara na ramadan shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar hudu ga watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna nan cikin suratul anfal inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya a akan aya ta 47 yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kan aya ta 48 zuwa aya ta 50 su dai kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان وقال ما ضرب لكم اليوم للناس وإني داع لكم فلما yake وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فسر وانا آية أتقيتي Allah yake cewa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kuma ku tuna lokacin da shaydan yake kawata wa mushrikai munanan su suke ganin su a matsayin wani abu mai kyau yana jefa musu haka cikin zuciyarsu ya ƙayata musu mummunan abin da suke su kan shi a kyakkyawa wa qala la ghaliba lakum ya kuma ce da su babu wani wanda ya isa ya rinjaye a ku al-yawma a yau nasi daga cikin mutane mana kaf mutane ba sama da ku ba wanda ya sai iya rinjaye a kanku sai dai ku ku rinjaye a kansa wannan shine abin da yake wato ainihin kururuta musu a kunnuwansu yake ɗarsa musu cikin zuciyarsu ya kuma goya da cewa wa inni jarun lakum kuma ni nan ma mai taimako ne a gare ku ga na ku ƙarfin ga kuma gudun mawata saboda haka sai abin da hali yayi wanda duk yace zai iya da mu to ya fara falamma tara'atil ne lokacin da ƙungiyoyi biyu suka ga juna ƙuruƙu jama'ar wato manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai waɗanda mala'iku ke tare da su da kuma jama'ar arna mashirkai waɗanda suke tare da shaidan to da aka kai ga wato ganin juna su manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sun yi ido biyu da arna na sun yi ido biyu da su manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ga haka na kafa ala aqibaihi sai ya juya ya ba da baya yana mai gudu yake ga cewar ai kafa mai na ciban baki da bahaushe yake cewa ba shi da wani wato katabis illa kawai ya kai da takonsa wa qala inni bari'un minkum ya kuma ce da su arnan da yake kururutawa da cewar shi mataimaki ne gare su nan take yake cewa ba ruwa na da ya goya kuma da cewa inni ara ma la tarau ni ina ganin abin da ba kwa gani na mala'iku ni na san suwaye suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai na ga abin da na gani in ko ba ku gansu ba ni na gansu saboda haka su mala'ikun nan da suka zo a matsayin masu ba ɗauki da gudunmawa ga musulmi batun in ce zan da su ko in gaba da gaba da su bai taso ba inni kafin laha, kai ni ina ma tsoron Allah ya ma zan tunkari manzansa da sahabbai in ce da su zan yi faɗa bayan kuma Allah yana yi da su wallahu shadidul iqab kuma Allah mai tsananin uquba ne mai tsananin horo ne ga wanda ya saba masa kuma bai tuba ba tuba na gaskiya har mutuwa ta cin masa ma'anar wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala yace, wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum وقال لا غالب لكم اليوم إني جار لكم mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa shaidan ya zo wa arna ne a wata safa a sura ta wanda ake cewa da shi suraƙatu ɗan malik alkinani dan wato ainihin bani kinana ya kuma ce da su ni mataimakinku ne daga cikin zuriyar kinana ba wani abu da zai same ku dangane da abin da ya shafi su banu kinana ba za ku ga wani abin ƙi ba daga gare su wanda kuma kafin wannan lokaci ƙuraishawa a tsorace suke da su banu kinana saboda abokan faɗansu ne ba sa ta daɗi da su to saboda haka shi kuma suraqatu bin malik shugaban wannan kabila ne ko wannan jama'a ne sai shi shedan ya zo a surarsa a sifarsa a kamanninsa yake cewa da arna da za su fita yaƙi ni nan mataimaki ne gare ku zan ba ku ɗauki da agaji ku ji komai ba abin da zai same ku na rashin daɗi game da abin da ya shafi banu kinana kaga su zai kwanta cewar in sun tafi wasu abokan gaban nasu daga cikin abokan faɗarsu ba za su bi bayan su ba cin musu kuma sun manzo da za su je tunkara kawai su za su je tunkara ba gaba kura baya sayaki za su yi ba a in suka fuskanta wani suka fuskanta manzo da sabai ko su za su fuskanta to wasu malaman na tafsiri wanda su ne mafi yawanci wannan shine abin da suka tafi a kai wanda wannan magana ta sa su ƙwarai shawa da sauran arna da suke tare da su a wannan fitowar da suka yi suka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin cewar ba su da matsala da banu kinana ba su da matsala da su suraƙatu bin malik matsalar su kawai ta manzo da sahabbai da za su fuskanta gashi ma kuma shi turaka da ake tsoron wani abu tattare da shi ya ce shi ma zai karfafe su to wannan shi ne abin da mafi yawancin malaman tafsiri suke kai malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji kansu da rahama yake cewa yana daga cikin abin da zai yiwu ya zamanto cewar yadda abin yake shaidan ya riya musu ne a zuci ya sa musu kokwanto a kirazansu cewar ba wanda ya isa ya rinjaye su irin yadda suke dinnan aka san su su ba kan wallasa ba ne to a dai mutane da ake da su a wani lokaci ba wani wanda ya sai ja da su ya kuma raya musu cewar nima nan mataimaki ne a gare ku Mala ya sa musu wannan kokonton kamar yadda yana daga cikin babban makaminsa da yake illata mutane da halakar da su yayin da ya ingizo su suka kai kansu ga inda suka kai kansu ya ga ga mala'iku a cikin tawagar su manzo sallallahu alaihi wasallam to shi ne nuna ba ruwansa da wannan tafiya shi kam ya janye jikinsa ba da shi ba mala abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa yanayin wannan abu da ya faru na raya wadda shaidan ya yi wa arna cewar kasu ji wani abu shi mataimaki ne gare su kuma ba wanda ya sai ja da su yake kamar faɗin allah subhanahu wata'ala ne inda yake cewa ka matsalin shaitani ifkala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu allaha rabbal alamin فكان عاقبتهما أنهما في النار Haya فيها وذلك جزاء الظالمين آية تشاشد الشابك ويتكن سورة الحشر Allah yake cewa kamar kwatankwacin shaidan ne lokacin da ya ce wa mutum kafirce yayin da ya ga cewar mutum ya kafurta, ya bar turbar da yake kai ta gaskiya sai ya ce to fa ni ba ruwana da kai ina jin tsoron Allah ubangijin da kai sai ya kasance ƙarshen al'amarin shaidan da shi wanda ya kafirta a sakamakon ingizawar shaidan ƙarshen al'amarinsu wuta wacce za su shiga suna masu dawwama a cikinta da shi shaidan ɗin da wanda ya kira ya halakar Allah ya ce wa zalika jaza'ul zalimin wannan shine sakamako na waɗanda suke a azzalumi masu cutar kawunan su da bautar wani Allah ba Allah ba to batun cewar shaidan yana cewa da mutum ya kafirce sai kuma mutum ɗin ya kafirta ai ba shaidan aka sani yana zuwa a matsayinsa na shaidan duk sanda zai kira wani zuwa ga kafirci daga cikin wato mutane sai ya je wani da tura ta cewar gashi shine kamar wane ya ce kafirce sannan mutumin ya kafirce to mala yake cewa to yanayin yadda wannan aya take haka zubin ayar da muke magana a kai da yiwuwar cewar shaidan din riya musu yake ko kwantan haka yake jefa musu a rai ba wai zuwa yake a tura wani kuru-kuru ya faɗa abin da zai faɗa ba to wasu malaman kuma kamar na ambata jumhurin malaman tafsiri su suna ganin cewar kamar suraqata bin malik shi shaidan ya shiga ya faɗa wa anna abin da ya faɗa musu sannan bayan haka malam Muhammadu amin shankiti allah ya ji kansu da rahama yake cewa daga cikin abubuwan da yake gasgatuwa a tattare da su cewar suna cikin ayyukan da shaidan yake rayawa yake kawatawa yake kyautatawa masu yin su ya kai su ya baro su ya halaka su cikin mutane hakan ya zama dalili na Allah subhanahu wata'ala yi musu horo da hukuba abubuwa guda hudu ne babu na biyar ɗinsu na farko ike cewa aikin da gabbai suke yi kamar sata kamar zina ina daga cikin abin da shaidan yake kawata wa masu yin su kaji wanda yake sata yana cewa to ai kowa ma barawo ne sai dai wanda ba a kama ba a to tunda kowa barawo ne kaga shi dan yayi mai laifi to kaga wannan shedan ne yake kawata masa yaji ce to sata nan fa ba fa kai fa dai bane kowa kuma yana yi in an ce kayi sai ne ko kuma dan kai kayi sai ne to sai kawata maka abin da kake cewa ba wani abu ne ko kuma kayi abin da ba daidai ba na shirme na baragada da har ma gagiya amma sai na maka cewa ai kai ne wani abu ai in ba irin ku babu gogaggu gwanaye fitattun wato wanda suka san kan tsiya in ba a haka ai kaza kaza sai nuna maka cewa kai bajinta ma kai to wannan salo daga cikin salo salon da shaidan yake yi wani aiki wanda yake mummuna ya kawata maka shi nuna maka cewa me shi din wannan to yana daga cikin abin da yake kawata wa masu yi su yi abu na biyu faɗar abin da yake ba daidai ba a ɓangaren abin da ya shafi amfani da harshe wanda ba sauran gaban da muka ambata ba mana akwai abin da kuma za ka tarar aiki ne na magana shaidan zai riya maka nuna maka wannan abin ai abu ne mai kyau bayan ba wani abu ne mai kyau barna ce to shi ma irin wannan ina daga ciki abubuwan da shaidan ke kawata wa masu yi su yi cikin suratul an'am Allah subhanahu ta'ala ya nuna akwai inda ake kiran magana da aiki yake cewa zukhrufa alqawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu to zukhrufa alqawli ma'ana maganar da aka kawata ta aka faɗe ta tana zaga ta maka kyau amma ba ta magana kirki ba ce shirme ce da wato barna Allah yake cewa gurura ana yin haka dan a rudu wanda aka kawata wa magana ya ɗauka haka abin yake Allah yake walau sha'a rabbuka ma fa'alu da ubangijinka ya nufa da ba su aikata ba mana wannan maganar Allah ya kira ta aiki to ana samu wasu lokuta dan ya kawata wa mutum magana wacce take ba ta daidai ba irka kallanta a daidai ya rika ganin cewar shi yayi abin kirki ba sannan bayan haka sai kuma abu na uku shine karfa azama mutum ya azama ya sa ya himmatu himmatuwa wacce take karfa kuma ya samu damar da zai kokarin sai ya aiwatar da wannan abin da ya azama a kai to za ka tarar da shaidan yana kawata wa mutane irin wannan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan musulmai biyu suka haɗu da wanda ya kisa da wanda a kashe wuta sahabai suka sha manzon Allah wanda ya kisa dai an san cewa ya yi ba daidai ba a fili kowa ma zai shaida to me laifin wanda a kashe yace ai shi ma me kwaɗayin ya kisan ne ina da azama ƙarfa da har ya himmatu da ya kai ga cin mata raga shi aka yi aka cin masa shi bai cin mata ba to irin wannan ƙarfar azamar idan ta faru ga wanda ya yi ta akan wani aikin sabo to za ka tara shaidan ya ƙawata wa bawa yin wannan abin ya kuma himmatu da zai yi ko da ku bai kai gari ba a matsayin ya kasa ya gagara yi to amma wannan himmat ta saka karfa za ta sa ya to cewar ya samu matsala ya samu laifi sakamakon ya biyewa riyawar shedan da wasu. abu na hudu shine barin abin da ya dace a yi a ƙi shi ma aiki don da ka himmatu kai da ka zabura kai to da ba a samu wannan matsalar da za a samu ta kaƙi din ba to daga cikin abin da shaidan yake kawata wa bayi ya kawata musu barin abin da bai kamata a bari ba sai su bashi shi ma irin wannan daga cikin irin misalan da suke fito da shi haka a fili faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake magana akan banu Isra'il yake cewa kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da bisa sama kanu Fa'alu sun kasance ba sa hana mummunan aikin da wasansu suka yi tar da abin da suka kasance suna aikata sai kira wannan kin hanawar barin su hana wanda suka yi barna din sai kira su cewar tar da abin da suke aikata a ka ki aikata abin da ya dace ma aiki ne wanda yake mummuna shedan ne yake riya wa mutum ce to kai mai naka ka bar su yi abin su mutum da ba kai a ciki me ya shafe ka Ne ya zafi to wannan sai ya kawata maka cewa ai in ka maki alin su kawai ka fita sha'anin su kai kai wani abin mabajinta abin kirki ya kawata maka barin abin da bai kawata ka bar shi ba to mala yake cewa waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da ba na biyar ɗinsu waɗanda shaidan yake kawata wa mutane su ya kai su ya baro su kuma sai bayan sun tunkara abin sun shiga shi kuma ya zare jiki idan ba ruwansa a ciki Allah ya kiyaye da yake cewa inni ara ma la tarau inni akhafu Allah dan yace ni ina ganin abin da ku ba kwa gani kuma ni ina ma tsoron Allah wannan wasu illoli ne guda biyu da shedan ya bayyana a matsayin kamar wani sanadi ko dalili da yasa ya nuna ba ruwansa da arnan da ya ingizo suka fito yaƙi ya nuna ba ruwansa da kafirai me dalili me yasa na ɗaya tsoronsa ga mala'ikun Allah don kada su afkar masa da abin da ba zai daɗi ba kasi fata-fata da shi shi yasa da ganin sun halarci gurin yakin badar da za a yi ya tattara ina ina inasa yake to ni fa ina ganin abin da ku ba kwa gani kun gani na yi inda na yi ba da ni ba ba ruwa na illa ta biyu da ya faɗa sai da cewar horonsa ga Allah da horonsa da wato kamunsa da hukubarsa shi ya sa ma yake ga shi ba ruwansa tafiya zai ba da shi za a yi wannan yaki ba shi ne malamai suke cewa da awar da shaidan ya yi a nan ta cewar yana tsoron Allah Shi ne ya sa wato bar abin da za a yi na yaƙi tare da Allah wannan wata da'awa ce tutiya ce ta ƙarya saboda in mai tsoron Allah ne ma zai ingizo su tun farko idan yana tsoron Allah ya san cewar za a yaƙi manzo da sahabbai shige gaba har ya ƙarfafi wanda za su yi wannan batun tsoron Allah a nan kawai da yana faɗa ne ba don komai ba sai ganin daga shi har arnan ba mai karfin da zai iya ja da mala'iku babu wanda ya sai ja da manzo da kuma Allah subhanahu wata'ala walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'mini kawai irin wato an ihu bayan hari din nan ne ya ga ba zai iya ba ike ga cewa kai ya tafi haka gare ya faɗi wasu abubuwa za a iya ganin kamar hujja da dalili a matsayin abin da yasa bai ci gaba ba Allah ya ce wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin horo ne da azaba ga bawan da ya saba masa to a wannan gaba malamai suke cewa da yiwuwar da aka ce wallahu shadidul iqab cikon maganar iblis ce dan ayar me take cewa kafin wallahu shadidul iqab yace inni ara ma la tarawu inni aka inni akhafu Allah ko inni ara ma la tarau, ni ina ganin abin da ku ba ku gani dan haka ba zai ba a ci gaba da maganar abin da za a yi inni akhafu Allah kuma ni ina tsoron Allah haƙiƙa Allah mai tsananin hukuma ne ma'ana cikon magana iblis ne kamar Allah yana hakaito mana abin da ya faɗa ne gaba ɗaya akwai malaman da suke faɗar haka kuma wasu suke cewa kuma da yiwuwar a'a iya inda magana shaidan ta tsaya inni ara ma la tarau inni akhafu Allah amma cewar wallahu shadidul iqab wannan kuma wata magana ce daban da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da ma dai an fahimta sai zama ayar wani sashi nata maganar da iblis ya faɗa ce ƙarshe kuma cikon maganar magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ko da shi dan yace yana tsoron Allah duk da an san shi shi ne to amma isa ne cewar dama Allah shadirul iqab mai tsallin horo ne sai abinda ayat take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa iya daga cikin aikin shaidan mummuna gurbatacce ƙawatawa masu mummunan aiki aikin da suke su rika kallon wannan abin da suke a matsayin wani abu mai kyau wani abu da ya dace tunda za ka ji a gidan rediyo ana cewa idan za ka biya bukatar sha'awarka nemi kwandon kakka yi haka don kare kanka daga matsala kaza kaza matsala tun da karga kai zina ya gama ko ai an haɗu ai ka saba wa Allah da ake wala ta ƙarabun zina to amma ka sai ake ƙawata maka cewa ai matsala ka kawai a ce ba kwandon amma inda kwandon mai damuwarka kai lafiya ita lafiya ba wani abu to wannan ƙawatawa masu sabo sabo ne a nuna musu matsalar ta kawai da za su yi kaza shi kenan in ba su yi kaza ba ne za su fuskanci matsala to haka ire-iren waɗannan abubuwan za ka ta ji suna faruwa saboda haka aiki ne na shaidan ko shaidanin mutane ko shaidanin aljanu to za ka tar cewa suna ƙawatawa masu laifi abin da suke na laifi don su gan shi a matsayin wato wani abin kirki sannan wannan aya tana tabbatar mana da cewar shaidan ina tsoron mala'ikun Allah masu biyayya ga Allah shi da yake dawa mai sabo ne ko kuma masu biyayya ne dama ba a hada majalisa da mai bin Allah tsantsa da tsantsan mai saba Allah ko a mutane zaman baya yiwa to saboda haka wanda yake san da mu cewar shaidan uban ce su baki ɗaya ma iblis yana tsoron haɗuwarsa da mala'iku ya san ba za su yi masa ta daɗi ba shi yasa duk inda ake karanta alkur'ani yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata ce zaka da mala'iku sun dandazo a gurin sun kewaye masu karatu alqur'ani to shi sa irin wannan gurin kuma sai ka samu karancin shaytan saboda tafiyar ba za ta yi ba haduwar ba za ta yi daidai ba saboda haka wannan aya ta tabbatar da cewa shaidan da shi da ire sa suna tsoron haduwarsu da mala'iku sannan aya tana sanar da mu tsananin horo da azabar Allah subhanahu wata'ala da munin wato kukuminsa idan ya so kama wanda ya saba masa Allah ka kiyaye bayan haka Allah ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba cewa إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa kuma ku tuna lokacin da masu kokwanto a zuciya da munafirci na fi qulubihim marad da kuma waɗanda suke da cuta cikin zukatansu ku tuna lokacin da suka ce munafukai waɗanda suka bayyanar da addinin musulunci a fili da su ake sallah da su ake azumi da su ake fita yaƙi amma sun ɓoye arnanci a cikin zuciyarsu ba sa tare da manzo ba sa tare da mala'iku ba nufin su addinin Allah ba to waɗannan Allah yake cewa idh yaqulul munafiqun ku tuna lokacin da munafikai suke cewa su kadai yace wallazina fi qulubihim marad to kuma waɗanda suke da rashin lafiya cikin zuciyarsu me suke cewa gharra ha'ula'i dinuhum waɗannan musulman da suke tare da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da suke kai na addini ya ruɗe sun kai kansu tambaro in banda wanda ya rudu da addinin da yake kai ina su ina tunkarar ayarin ƙurashawa da sun ninka sun kuma ninka su ce za su yaƙi da su su ce za su ja da su bayan ba su da makaman da suke da su ba su kai yawan su ba irin wannan to wannan lalle addinin su ya ruɗe sun ruɗu da addinin da suke kai saboda haka sun tattabo abin da ba za su iya ba wa man yatawakkal ala Allah Allah ce duk wanda yake dogaro da Allah ya aminta ya nutsu da cewar Allah ya isar masa fa inna Allah azizun hakim haƙiƙa Allah mabuwayi ne da ba wanda ya sai rinjaye shi hakimun mai hikima ne mai sanin inda ya dace ya sanya abubuwa ne don haka buwayarsa ba wacce zai zalunci bayi ba buwayarsa ba wanda zai wa wani abin da bai cancance shi ba ne wannan shi da bangaren abin da ya shafi ma'anar wannan aya a takaice fassara ta ta salo mai fadi malamai suke cewa da allah yake cewa idh yaqulu al-munafiquna wal ladina fi qulubihim marad gharra ha'ula'i dinuhum sai suke cewa to su wane ne waɗanda suke da rashin lafiyar zuciyar nan da aka ce ku tuna lokacin da munafukai suke cewa da kuma waɗanda suke da rashin lafiya a zuci sai aka nuna kamar jama'ar ayar biyu ayarin munafukai da ayarin masu cutar zuciya ko to shine wasu malaman suke cewa abinda ake nufi da waɗanda suke da rashin lafiya a zuci ana nufin sababbin musulunta da har yanzu da akwai wasu abubuwa a zakatansu na rauni ba su riga sun gama kankama cikin imani ba wasu malaman suka ce su ake nufi ire-iren su ne suke biyo munafukai suke faɗa cewar al'ummar musulmi muminai na kwarai wanda babu shakkuwa imanin su addinin su ya ruɗe wani lokacin kuma wasu malaman suka ce a waɗanda ake nufi da masu rashin lafiyar zuciya arnan da suka tunkaro manzo don yaƙa malamai suke cewa wata rashin lafiya ta wuce tarayya da Allah duk ciwon da bawa zai a zuci bayan wannan ne to da shine laifin da ya fi kowane laifi girma to da haka Allah yana cewa ne ku lokacin da munafukai da suke tare da ku a aikace aikacen da kuke na musulunci amma ba sa tare da ku a zuci da kuma waɗanda suka fito fili suka nuna arnancin su ba za su yi abin da kuke kai ba saɓanin da suke kai to su ne marasa lafiyar zuciyar da ta fita waɗancan da su suna ma iya yin wani aiki a aikace a rayuwance a duniyance amma dai dukkaninsu magana ce ta kowace zuciyar ba mai kyau ba da ta munafukan da ta so mashirkan wasu lokacin kuma malamai suka ce a mai yiwa ma duk ba wato ba waɗancan wanda suke sababbin musulunta ake nufi ba ba kuma arna da suka yaƙi manzo ake nufi ba abin da ake nufi da marasa lafiyar zuciya yahuda wanda suke zaune cikin garin madina tare da su manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin madina da kuma wanda suke gefen madina to da su ake su ne waɗanda zukatansu suke da rashin lafiya sai zamanto da su da munafukai su ne suke faɗa cewar mominai da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam addinin su ya ruɗe su sun kinkimo wa kansu abin da za su iya ba tunda sun ce za su yaƙi ƙurayshawa magana ta gaba wasu malaman suka ce a abin da ake nufi da إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض منافقا ne dai ka tuna lokacin da munafakai suke cewa waɗanda akwai rashin lafiya a cikin zuciyar su dai munafakan ne ake magana a kansu kuma su ne dai allazai na fi ƙulubihin mara suka ce an sa wau ne da aka ce idh yaqulul munafiquna aka sa wau tsakanin idh yaqulul munafiquna da kuma allazina fi qulubihim marad saboda siffar ta zama daban-daban sifar farko sifar munafurci sifa ta biyu rashin lafiyar zuciya wannan ne yasa sai aka sa wau amma dai su ake nufi saboda rashin lafiya ce abin da suke binne da shi a cikin zuciyarsu na munafurci me yasa aka faɗa ka malamai suka ce Allah da kansa ya nuna su nan masu rashin lafiyar zuciya ne inda cikin suratul baqara yake cewa fi qulubihim maradun da fazadahumullahu maraba kuma akan su anan ake magana munafikai da suka ce garra haula'i dinuhum suke cewa da muminai addinin waɗannan ya ruɗe sun tattago abin da ba za su iya ba to shine malam abdulrahman bin nasir sa'adi yake cewa sun faɗi wannan maganar don wulaƙanci ga muminai da kuma raina musu hankula suna ganin ba wani abu ya sa muminai suka tattagi karkurai shawa ba rangwamen hankali ne suna ganin ba wani abu ya sa suka yi haka ba face zamanto wasu wulaƙantattu da basan ciwon kansu ba wani ne irin salon da munafukai da ma kafirai suke kallon muminai da shi har kullum mai bin Allah subhanahu wata'ala kafirin da ba bin Allah kallon wawa yake maka kallon gaula yake maka gallan wanda yake wato bai san ciwon kansa ba yake ba haka tsarin su yake wannan Allah yana sanar da mu dan mu san ya za mu zauna da su saboda haka malam abdurrahman bin nasir sadi ke cewa abin da ba sani ba shine shi imani in dai ya sami gindin zama a tare da wanda yake da shi to yana ingiza mai shi itinkari abubuwan da suke gaska manya jimajimai wanda rundunoni da ake ganin manyan rundunoni ba su iya tankara ɗabi'a ce ta imani wanda ya ba da gaskiya da Allah duk inda aka ce zai kaura da wanda bai ba da gaskiya da Allah ba bai ganin girmansa duk girmansa da ake gani bai saurara masa duk ganin yawar a saurara masa da yake ɗabi'a ce ta mai imani wannan yasa wato musulmai suka tankari waɗannan ana kuma allah ya ɗora su a kansu allah subhanahu wata'ala ce wa mani tawakkal ala allah fa inna allaha azizun hakim duk wanda ya dogara da allah haƙiƙa allah mabuwayi ne mai hikima to anan allah subhanahu wata'ala da kansa ne ya ba da amsa ga su munafikai da suke cewa muminai addinin su ya ruɗe su sai Allah subhanahu wata'ala ya ba su amsa ba rutsuwar addini ba ce abinda suke kai gaskiya ce daidai ne a'a addinin su bai ruɗe su ba a bisa basira da wayewa da tunani da hankali mai kyau mai zurfi suka yi wannan abu saboda haka dogaro ne da suka yi da Allah wanda kuma ya dogara da Allah to ya dogara da mai karfin da ba isa a ja da shi ba ya dogara da wanda wato wanda ya dogara da shi ba zai tabe ba shi ne ya kuka ga wato musulmai sun tunkari ƙurashawa inda wanda suka fi su ma za su tunkare su saboda haka Allah subhanahu wata'ala ina ƙarfafar wanda ya dogara da shi yana taimakon wanda ya miƙa al'amarinsa gare shi kuma dama shi mabuwayi ne da ya gagar kowa ko mai hikima ne da yake sanya abubuwa inda suka dace saboda haka dan yana mabuwayi ba zai cutar da wani ba ko ya fi karfin wani ba da haƙƙi ba saɓanin bayi in aka ce ka girma ka zama wani abu to sai ka yana cewa wanda ka taka ya taku mai ƙarfi sai dai Allah ya isa a Allah subhanahu wata'ala shi ba haka ko da ya buwaya bai cutar da kowa abin duk da iya bisa hikima yake yi sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya ta ne mana bayani na yadda munafukai suke kallon muminai a wulakance a rene suke masa kallon masu rangwamen hankali waɗanda addininsu ya ruɗe su wannan aya tana tabbatar mana da sifar buwaya ga Allah subhanahu wata'ala da sifar hikima ga Allah subhanahu wata'ala har wai wannan aya tana sanar da mu cewa imani da dogaro da Allah suna tabbatar da bawa ya iya tunkara dukkan wani abu da ake ganin babba ne ko kuma ya gagara ya tunkare shi kuma ya gama da shi da izinin Allah da taimakonsa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wa ta’ala ita ga wasu walau walautara ya tawaffa da na kafarul mala’ika da za ka ga abinda yake samun kafirai a lokacin da mala’iku suke karɓar rayukansu a lokacin da mala'iku na mutuwa suke bincike rayukan arna to da za ka ga abin da yake faruwa da arnan da ka ga abin mamaki da ka ga abin tashin hankali Allah ya ci gaba da cewa ya zaribu na wujuhahum suna dukansu a fuska mala'iku suna makar arna da suke zarewa rai a fuska a lokacin wato da suka yi gaba da gaba da su kuma suna dukansu ta bayansu a lokacin da arnan suke hankoransu gudu kuma mala'ikun suna cewa wa zoku azabal harik ku azabar gobara ku azabar da take ƙona wanda aka sata cikin fasara wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka halarci yakin badar cikin arna cewar da kaga yadda mala'iku suka yi musu da kaga abin ban tsoro da abin tashin hankali da mamaki ya kama a wannan yaƙi da aka yi na badar idan wato mala'iku suka tunkaro ɗaya daga cikin arna makasta suke ta fuska in juya baya in ji duka ya duka ya rasa waye da ke shi in ya juya baya ta ba maɗir kasa zai ji ainihi an da katta gaba kuma ya juya yana jin duka ta baya su da kun ga yadda suke fuskantar tashin hankalin wannan duka na mala'iku fitar hankalinsu da suke fuskanta da kuma raɗaɗi da ba daɗin da suke ji da kun ga abin tashin hankali da ban mamaki to da sai malamai suke cewa wannan aya tana magana ne akan arnan da aka yaƙa a yaƙin badar lokacin karɓar rayuwarsu sun fuskanci dukan mala'iku ta gaba in sun jiya za su gudu ma kuma suna fuskantar dukan mala'iku ta baya to amma a wata magana ta malamai suke cewa a ayar ta gani, da arnan da suka mutu a badar sakamakon yakin da aka yi da sauran arnan da suka mutu kafin badar da wanda za su mutu bayan badar har Allah ta shi alƙiyama haka suke fuskanta lokacin karɓar rayuwar mala'iku kan make su ta fuska su make su ta baya su kuma ce da ran su fito tana wato kurɗaɗawa cikin jiki tana ga ina za ta buya amma ba zai yi ba haka Allah subhanahu wata'ala yake azabtar da su wajen cire rayukansu saboda haka malamai suke cewa duk da cewar sababin koro ko kuma an bato wannan aya batun abin da ya faru ne a yakin badar sai dai abin da take dauke da shi na hukunci mai gamewa ne ya shafi dukkan wani kafiri daga cikin kafirai sannan suke cewa ayar da take mai kama da wannan aya da take tabbatar da cewa in Allah subhanahu wata'ala ya so halakar da arna suna fuskantar matsanancin hali kamar da Allah yake cewa ne walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusahum anfusakum al yawma tujzauna azaban hun Allah yake cewa da zaka ga waɗanda suka zalunci kansu suka yi arranci a lokacin da suke cikin halin magagin mutuwa mala'iku na miƙa hannunsu suna tafkarsu suna masu cewa da su ku miƙo mana rayukanku ku fito da ranku a yau za a ɗanɗana muku azabar wulaƙanci wannan aya ita ma abin take faɗa irinsa ne abin da wannan aya da muke tsaka da bayani take cewa sannan bayan haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zuqu azabal harif kuma ku dandani azaba wacce take wato Ani mai kuna wacce take babbake wanda aka sa ta ciki kamar da gobara take wa al'amura malamai suke cewa an goya wannan wa zuqu azabal harif ne akan yadribuna wujuhahum wa adbarahum tunda a can ana maganar mala'iku suna maka arna ta fuskar suna makarsu ta bayansu sai kuma aka goya da cewa wazuku zuku azabar harik ma'ana suna kuma cewa ku azaba mai babbake wanda aka sa sai zama duka maganar gaba daya ta mala'iku ce a an bayanin to sannan bayan haka akwai bayanin da ke nuna cewar a'a da aka ce zuku azabar harik din nan ana nufin wato Allah subhanahu wa ana nufin wato an masu tsaro na wutar jahannama a ranar alkiyama cikin mala'iku su ne su kuma za su ce da su ku wato ainihin ɗanɗani azaba wacce take mai babbake wanda aka sa ta ciki kamar ana nufin cewar can da aka ce su mala'iku ya zaribuna wujuhahum wa adbarahum magana su ta gama idan kuma sun kai ga an zare ran sun gama cin wuyar wannan karɓar ran sun mutu a ranar alkiyama ko masu tsaron wuta za su ce da su doku azabar hare ku azabar da za ta babbake duk wanda aka sa ta ciki kamar da gobara take ƙone abubuwa ta fata-fata da su to wasu malaman suka ce wannan shine abin da ke akwai a wannan gaba sai abin da aya take koyar da mu aya tana tabbatar mana da azabtarwar da ake yi ga waɗanda suke kafirai a lokacin karɓar rayukansu Allah ya ce wannan zai'ati zarqa ya yi rantsuwa da mala'ikun da suke fuske ran kafirai da ƙarfin tsiya Allah ka kiyaye sannan wannan aya tana sanar da mu cewar Allah yana da mala'iku na musamman da ya wakilta wajen karɓar rayuka a lokacin mutuwa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa iya daga cikin azabar da ake ɗanɗana wa kafirai bayan dukansu ta baya da dukansu ta gaba a lokacin karɓar rayukansu kuma ana faɗa musu kalmar da take ƙara musu haushi da cinna su ana cewa da su fazuku azabar hari akwai magana za a gaya maka ta zama mai ƙuna ta dame ka ta hana ka sakat to haka ake musu ga dukan jiki ga kuma magana wacce take mai so sarai Allah ya kiyaye wannan shi da abin da ya sauka na karatunmu na yau abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi